kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi a jiya mun fara wato bayani akan suratul qiyama a inda za mu tashi akan aya ta hudu yau ko na'am bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر نعم ajiya mun yi bayanin rantsuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi a farkon wannan suran ya rantse da alkiyama rantsuwa da alkiyama din nan da ya yi domin ya tabbatar da zuwan ita alkiyaman ga dukkan wanda yake shakka ko yake musu cewa lalle alkiyama za ta zo babu shakka babu makawa kuma Allah ya rantse da rai wanda yake zargin mutum wajen takaita aikin alkhairi ko kuma wanda yake zargin mutum wajen aikata aikin sharri <clears throat> Allah ya yi rantsuwan nan don ya tabbatar wa kafiri mai musun kiyama cewa alkiyaman nan ba za ta zo ba Allah ba zai iya ta da mamaci ba wanda ƙasusuwarsa suka rididdige suka fatattake suka zamanto gari cewa Allah ba zai iya ta da shi ba shine Allah ya ce a yahsabul insanu wai ɗan adam kafiri ne yake gani cewa allan na jima'a izamahu ni Allah ba zan iya haɗa ƙasusuwan shi unta da shi bayan mutuwa ba Allah ce bala tabbas kawai qadiruna ni Allah ina da iko ala bana nusawwiya bananahu <clears throat> wato mujera ƙasusuwa ƙanana na hannayensa da yatsunsa nan ne ƙanana ƙananan ƙasusuwa suka fi yawa wanda ma inda ɓacewan nema ma in ma da in ma gagaran mutum za su yi to irin waɗannan ne shirya su Allah ce don in nuna wa wannan kafirin kwarewa na ni Allah wajen tada mutum da har haɗa ƙasusuwan nan nasa har na hannun shi ma da yatsan kafan da ake gani wani zai iya ɗan ɓacewa Allah ce zan dawo da shi in haɗa shi Allah ya ce bal yuridul insanu liyafjura amama wato shi kafiri mai musun cewa ba za a yi tashin ƙiyaman ba wanda ma ƙiyamar ma ba ta gaban shi bai ma yadda da ƙiyamar za ta zo ba Allah ce wai yuridul insanu irin wannan mutum wai shi nufin shi bukatan shi liyafjura amamahu ya zauna a duniyan yi ta fajircin shi kawai Ya yi ta ya yi ta kafurcin shi amamahu wato har iya kwanakin da suka rage na rayuwansa nan gaba a mamaku gashi shi kafiri ne fajiri ne fasiki ne maƙin Allah ne maɓarnaci a doron ƙasa sannan at the wai wannan mutumin ne yake musun ba za a yi tashin kiyama ba wato shi bukatan shi ya zauna a kan kafurci da barna da fajirci nan ya ci gaba da aikata su a iya rayuwarsa babu mutuwa babu wanda zai tambaye shi Allah ce ƙarya yake yi yas'alu ayyana yawmal qiyama zaka ji har yana tambaya ma wai yaushe ne maƙiyamar ma za ta zo ai babu ma wata ƙiyama da za ta zo kafiri ne yake denying wannan shi a bar shi kawai akan fajircinsa ya yi ɓarnan shi ya sha giyan shi yayi yi zinace shi yayi yi liwaɗi ya kashe rai yayi yi abin da ya ga dama kuma kar a ta da shi a bar shi yayi wannan ta'asar kada a masa zancen kiyama a bar shi kawai akan kafurcin nan da masha nan kada a ta da shi a masa hisabi Allah ya ce za ka ga yas'alu har yana tambaya mawato korewa tambaya ta korewa da Allah yaushe ne ma kiyama yaushe ne ma za a yi wata tashin kiyama tun muna yara ake faɗa kakanninmu ana cewa za su ga kiyama ba su gani ba iyayenmu ba su gani ba mu ma tun muna yara ake ta tazancin kiyama ba mu gani ba gashi mu kashe wannan mu yi ta'asa mu ƙona masallaci mu yi kaza ga munan daram daram ba abin da ya taba mu sai a mana zancen wata kiyama yaushe wata kiyama za ta zo ta lokaci ne kawai ake yi Allah ya ce to fa'iza bari basaru akwai ranan da ido zai juya Allah ce idan ido ya juya bakin nan ya, ya, ya juya farin ya dawo a madadin bakin mun san idan rai zai fita ido zai juya gaba ɗaya kaga ido ya ƙafe wannan bakin sai ya shige ciki ido ya juya haka farin nan ya fito in kaga irin wannan ya fito wa mutum to mutuwa ta zo masa kawai to Allah ya ce idan wannan lokacin ya zo masa na juyawan ido wajen fari bakin nan ya dawo fari wa khasafal qamar kuma aka shafe hasken wata gaba ɗaya shi ake kira kusufi sallan kusufi bi ma'ana kisifewan wata ko kuma kusufi kisifewan rana dama tafiyar da hasken wata shi ake kira kusufi tafiyar da hasken rana shi ake kira kusufi da kafu na, na wata da kha'un ne shine kusufi malamai suka ce da kusufi da kusufi duk ɗaya ne ana, yi wa rana ana itlaƙin shiga rana da wata duk ɗaya ne to idan aka tafiyar da hasken wata gaba ɗaya wa jumi'ar shamsu wal kamar aka tara wata da rana waje ɗaya aka yi majin su aka haɗa su aka tafiyar da hasken su gaba ɗaya kamar yadda Allah ce Idan shamsu kuwirat idan aka tafiyar da hasken rana aka tafiyar da hasken wata ko kuma a haɗa rana da watan a tafiyar da hasken su ko a haɗa su su zamanto abu ɗaya a jeho su cikin teku su zamanto wuta to kaga ran da ido zai ga wannan babu hasken rana yanzu ma babu rana babu hasken watan ma babu watan ma gaba ɗaya a cikin tsananin tsaban duhu za a kasance ranan ne ido zai juya fa ya rena fata sai ka ji wannan kafirin da yake musun ba za a yi tashin kiyaman nan ba ya ƙulul insanu sai ka ji wannan mutumin sai ya rika cewa yana ihu yana cewa ainal mafar yau ta ina za mu gudu ina ne maɓuya ina za mu shiga yau ga abin da muke musu nan ya tabbata yau kiyamar ga ta tariske mu sai Allah ya daka musu tsace kalla ya tsawatar musu ya ce lawa zara yau ba wajen gudu ba wajen ɓuya ba mafaka yau azaban nan kawai ita ce tunda ba mafaka ba wajen ɓuya ba ta inda za a gudu sai ina ila rabbika yawma idhnil mustaqar makoma a wannan ranan ga ubangijinka ne kai mai musun tashin alkiyama yau ka shiga hannu yau ka komo ma Allah subhanahu ta'ala mutuwa ta kawo ka har gaban Allah subhanahu ta'ala kai da kake musun Allah kake musu wannan ranan kake musun wuta kake musun siradi to yau gashi makoma ta dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ya mutu ya koma gashi ga Allah aka mai da shi zuwa ga Allah me zai faru sai hisabi na'am ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة الله يتي أولنا رانا إدن أكا ميدا متون غبان الله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان za a ba wa kowane irin mutum labarin bima kaddama. a yau izin a wannan ranar za a ba shi labarin bima kaddama wa akhar da irin sakamakon ayyuka na alkhairi da ya gabatar wa kansa da sakamakon ayyuka na sharri da yaƙi ya janye yaƙi eh, wato ya aikata yaƙi aikata alkhairi kun ga a suratul mudaffir jiya da muka karanta shi Allah ya ce liman sha'a minkum an ya taqaddama aw ya ta'akhkhara wanda ya ga dama a cikinku an ya taqaddama ya gabatarwa kanshi alkhairi aw ya ta'akhkhara wanda ya ga dama ya ja da baya ya ki aiki ya tsuke ya zauna yayi ta shirmen shi to based on cewa ka gabatar wa kanka alkhairi ko ka ki gabatarwa kanka alkhairi ka jinkiri ka tsaya a can baya to waɗannan abubuwan ne za a baka labarinsu yunabbal insanu yawma idhin bima ƙaddama a wannan ranan za a ba wa kowane mutum labarin abin da ya gabatar na alkhairi faman ya'mal mithqala dharratin ya yarahu aw wa akhara da abinda mutum ya ƙi ya gabatarwa kanshi ya tsaya baya kawai yayi baya yayi jinkiri ya ƙi ya aiwatar da komai a matsayinka na matashi kai jinkiri gaba ɗaya rayuwanka da samartakanka ka gabatar da alheri kai jinkiri mutane na gaba suna rige-rige suna musabaka suna gasa wajen aikata alkhairi kai kana can baya kaki ka tsaya ka gwammace ka tsaya a baya ka tsuke ka noke duk abinda kake yi ake yi kai baka fitowa ka gabatarwa kanka alkhairi daman da Allah ya baka opportunity ka, ka nemi lahiran ka sai kai jinkiri har chance din ya wuce maka kamar ramadana din nan yanzu da muke ciki wani sai yayi jinkiri ya zauna ya tashirmin shi yayi jinkiri ba zai gabatarwa kanshi komai ba har ramadanan ya tafi watakila kuma Allah ba zai nuna masa na baɗi ba to shine za a ba ma kowane mutum sakamako na abin da ya wa kanshi na alkhairi da abinda kuma yaƙi ya yi jinkiri wajen aikata saƙo bai gabatar da alkhairi ba Allah ya ce sakamakon da za a gabatar maka na alkhairi ko na sharri gobe kiyama Allah ce balil insanu ala nafsihi basira shi ɗan adam a bisa karan kanshi ya fi kowa sanin makoman shi gobe kiyama ko yanzu aka ce ka je ka zauna ka yi tunani ka cancanta yau a ce a ɗauranka ka cancanta ka shiga aljannan in ka cancanta ka sani ka je yau a tambaye ka a ce ka tambayi kanka daga nan daga yanzu zuwa gobe ka zo ka gaya mana cewa ka cancanci zamo ɗan aljanna da yanzu mala'ikan mutuwa zai girama kowa daga cikinmu a nan a keɓe da shi mala'ika ya ce a ah, ka dai dai gane ni ko? ce ka ce kwarai ranka da kwarai kuwa wallahi na san ka a ce to tafiya ta yi ta zo yanzu amma shawaran ka nike nema mai ka gani shawara ce ba tilas ba dole bane a tafi yau din amma mai ka gani don girman Allah da ni da ku da kowa mai zai cewa mala'ikan nan na? balil insanu ala nafsihi basira shine ma'anan kowane dan adam ya fi sanin kowa kanshi in ka cancanta ka shiga aljannan ka fi kowa sanin kanka in ma baka cancanta ba ka fi kowa sanin kanka shine ma'anan wannan kowane dan adam yana da basira ya fi kowa sanin sirrin kanshi ina fata an gane to don girman Allah idan har duka an samu ga wannan mala'ikan kamar yadda na buga mana misali za mu ce a'a ya yi haƙuri ya jinkirta mana to masu irin wannan complaint ɗin fa kafirai ne munafikai ne wanda suka tafiyar da rayuwarsu akan sabon Allah eh su ne hatta idan hadara ahadahumul maut qalu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu ko kuma rabbana rabbi akhirni ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin ba ba salihi bane ba fa ba mutumin kirki bane duk wanda kaga har mutuwa ta zo yana neman mala'ikan nan ya jinkirta masa akwai abin da zai yi to zai roƙa ne a ɗan jinkirta masa fa liyakuna minas salihina ya zamanto mutumin kirki na kwana biyu wanda bai zakka ya ce fa'a saddaka ban zakka su ne fa masu iri wannan complaint ɗin amma mumini kam dama a redi yake aiki ya ce mu je ne to ina jin ashe da sauranmu kenan tunda kun ce an san mu dukanmu zai zamanto a ɗan jinkirta to mu gyaran mana mu gyaran tunda in ya zo iran da zai zo ba zai sanar maka ba kuma in ya zo a ranar dole ka tafi walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma wani rai idan ajalin ran nan ya zo ko da da second ɗaya ne ko ba za ka ƙara second ɗaya ba ba za ka gaza second ɗaya ba sai ka cika shi a rayuwanka ka gani shine Allah ce balil insanu ala nafsihi basira babu shakka kowane mutum ya sani ya san sirrin kansa in ma dan aljanna ne ya san ya tabiya abun nan ya sani in ma bai cancanta ba ya sani domin Allah madaukakin sarki yana cewa a shi dan adam gaɓoɓinsa ma shaidu ne a kansa akwai ran da Allah ya ce naftimu ala afwahihim za mu rufe bakin dan adam wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum bima kanu yaf'alun za mu umurci hannayensu su yi magana gaɓoɓinka duka Allah zai umurce su su yi magana ya su ba da shaida a kanka shine balil insanu ala nafsihi basira gaɓoɓinka ma sun ishe ka shaida baki ka ai ya saba ƙarya wallahi rabbana ma kunna mushrikin sai Allah ce a kulle bakin a kulle bakin dan adam ne fa kafiri ne mushriki za a kawo shi gaban wutan jahannama ya ce wallahi rabbana ya rantsa da Allah ubangiji ma kunna mushriki mu ba mushrikai bane ba mu yi kafirci ba ba mu yi shirka ba Allah shi a kulle bakin gabobin shi su ba da shaida hannayenka duk wani abun da ake taba na haram sai ya bayyana sai ya ba da shaida sannan kafafuwanka duk inda ake zuwa wajen haram da su sai sun ba da shaida sannan al'auran mutum duk abinda ake shigar da ita na haram sai ta ba da shaida kai wajuluduhum hatta fatan jikinka ma sai ta ba da shaida menene fatar jikinka mai ka dora a kanta na haram su fallasa mutum tsab yau matublar sara'in ranar da ake tona asiri ne idan suka ba da shaida gaba ɗaya sai mutumin nan ya koma gefe sai ya waƙalu li juludihim lima shahittum alaina sai su ce wa hannayensu da kafafunsu da menene eh don me kuma kuka fallasa ni ina kokari in kare ku ai ku nike karewa kar a shiga wuta amma gashi kun fallasa sai su ce eh antaqana Allahu an antaka kulla shay Allah ubangiji shi ya ba mu ikon mu yi magana wanda ya ba da kowane abu iko yayi magana bishiya za ta yi magana ta ce a jikinta kake laɗewa kake barna irin kaza ƙasan da kake hawa kanta ka rayu a kanta za ta ba da shaida yadda ka ga ka shiga waje mai kyamara ka shiga duk abin da kake ana ɗaukan ka in banki ne in menene ka shiga haka ƙasa ma take ɗaukan hoton ka duk wani abin halitta da za ka laɗe ko ka jingina a jikin shi kai wata ɓarna na saƙon Allah suna ɗaukan hoton ka shine za su zo su bada hoton ka tsabga shi nan kawai to gaɓoɓin jikin mutum za su ba da shaidan shi tsaf sai Allah ya ce walau alƙama azirahu duk yadda ka kawo wani uzuri wani excuse a gaban Allah Allah ce ba za a karɓi uzurinka ba domin Allah maɗaukakin sarki ce innama taubatu alal ladina amaluna su bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa'ula'ika a tubu alaihim wa ana tawwabur rahim ko walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'ana walalladina ya mutuna wahun kuffarun ula'ika a'tadna lahum azaban alima Allah ce waɗanda nike karɓan tubansu in yafe musu in kankare musu zunubansu su ne wanda suke aikata saƙo a bisa rashin sani jahilci sannan da zaran an nuna musu wannan abun laifi ne su janye su daina to Allah ce waɗannan ne nake yafe wa zunubansu amma ba na yafe zunubin mutumin da yake aikata ɓarna da ta'asa a ce masa ya tuba ya ƙi tuban ya ƙi bari sai da mutuwa ta zo masa ya ji rai ya zo maƙogoro zai fita sai ya ce na tuba yanzu na daina hakanan ba na karɓan mutumin da ya mutu yana kafiri yana mushiriki yana munafiki sai an je kiyama wai nan ne zai nemi yafiyan un yafe masa Allah ce ba na karɓan tubansu to shine Allah ya ce walau alqama adira duk wani irin uzurin da mutum zai kawo ba zan karɓe shi ba matukan ya mutu yana kafuri yana mai musun ba za a yi tashin kiyama ba yana mai musun Allah ba zai iya tada shi ba shi yasa Allah ya ce la yanfa'u zalimina ma'adhiratuhum wala hum yusta'tabun a wata aya Allah ce wa alqaw ila Allahi salama yawma idhni salama ma kunna na'malu min su ko kuma su ce wallahi rabbana ma kunna mushrikin duk waɗannan uzuri da mushrikai za su kawo ko kenan ko su ce wallahi rabbana ma kunna mushrikin ko su ce wa alqaw ila allahi yawma idhni salama ma kunna na'malu min su ko kuma su ce ba su yi kafurci ba Allah ce duk uzurin da kafir ya kawo mai iri wannan ne ba za mu karɓe shi a gobe kiyama ba na'am لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة to Allah maɗaukakin sarki anan nan sai ya kama waɗannan ayoyin yana shiryar da annabi Muhammad sallallahu shi annabi sallallahu ya kasance idan Jibrilu yana saukar masa da wahayi na ayoyin alkur'ani lokacin da jibrilu yake karanta masa sai annabi ya yi ta sauri yana karanta su yana karanta su wai don ya haddace sai Allah ya ce masa a'a ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da jibrilu yake saukar maka da wahayi yake karanta maka ya kamata ka yi shuru ne ka natsu ka rika receiving message din kana receiving wahayin kaɗan kaɗan a hankali yana shiganka amma nan idan ka ce lokacin da ake installing kuma za ka rika zamanto ka shagaltuwai sai ka yi sauri ka haddace to za ka raba hankalinka biyu ina fata an gane ya kamata sai an gama delivery sai an eh, isar maka da dukkan sakon ka saurara da kyau sannan daga baya kuma sai ka zo kana karanta shi amma ana saukar maka at the same time kuma kai kana kokarin haddacewa to ba za ka samu natsuwa ba sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka ka daina motsa harcinka kana imitating jibrilu da sauri yana karanta kai ma kana karanta yana karanta kana karanta ka daina wannan ta'jala bihi wai kana haka ne don kai gaggawa ka haddace ayoyin kar wata aya ta kubuce maka ka daina wannan inna alaina jam'ahu wa qur'ana kai paying attention ka tsaya a natse ka rika karban sakon ni Allah jam'ahu zan haɗa maka ayoyin gaba ɗaya in sanya maka su a zuciyanka in installin nasu a zuciyanka wa ƙur'anahu sannan kuma zan baka iko sai ka ji kawai kana karanta su da kanka zan maka wannan amma lokacin da ake saukarwa ka natsu kawai ka riƙa receiving zan tara maka ayoyin da ma'anansu a zuciyanka sannan kawai sai ka ji kawai harshenka na karanta su fa'iza qara'nahu saboda haka ga ƙa'ida daga lokacin da jibrilu yake maka karatun alkur'ani yake saukar maka da ayoyi fatta fattabi' ka yi shiru ka rika jin ayoyin kawai yadda ake saukar da su ka rika jin ma'anansu thumma inna alaina bayana mu kuma daga baya za mu maka bayaninsu da fassararsu da sharhinsu ka je ka isarwa mutane ina fata an gane ko to sai wannan ayan kuma za ta ci gaba domin misali muna bayanin mai musun zuwan alkiyama da inda Allah maɗaukakin sarki ya ce zai azabtar da shi zai ba shi labarin abin da ya aikata kuma ba zai duk uzurin da ya kawo ba za a karɓa ba sai aka ɗan ba mu interval kaɗan mu ɗan huta sai aka kaman kissan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi guda uku yanzu kuma za mu ci gaba mu dora wancan bayanin namu mu jona domin wannan salo ne na irin alkur'ani in yana baka magana ɗaya magana ɗaya magana ɗaya magana ɗaya sai ya ka maka wani abu daban kuma sai kaga ka ɗan huta sai ya ci gaba da ɗora maka wancan bayani kamar mai kallon fim ne in ka kalla ka kalla ka gaji ka mutsuka idon ka za ka yi bacci sai a kama talle amkama tallin shinkafa tallin kaza tallin kaza tallin kaza in ka watsake sai a ci gaba da dora fim ɗin haka haka salon kissa take saboda kar a ta zubo ma abu ɗaya abu ɗaya abu ɗaya sai ka ji ka kosa ka gaji yanzu bari mu koma can kuma Allah ce kalla sai ya tsawatar mana dalilin da ya sa waɗansu har suke musun alkiyama ba za ta zo ba har suna musun ba za a mutu a tada su ba har suna musun ma kai Allah ma ba zai ma iya tada su bayan sun mutu ba Allah ce dalili tuhibbuna ajilata kuna tsananin son duniya ne tsananin son duniya ne yake kai ga mutum har ya mance da lahira tsananin son duniya da wata harka da ya sa a gaba shi yake sa har ya gama kawai ma ba za a ma mutum ba to Allah ya ce kalla ya tsawatar mana kada ku yi wannan kuskure in ji Allah tsawatar mana ya yi. Allah ya ce bal hibbunan ajila kuna son wannan duniyan duniyan ma bai kira ta da duniya ba sai ya kira ta al'ajilatu mai saurin karewa kuna son duniyan nan mai saurin karewa ina fata an gane me yasa aka kira duniya mai saurin karewa komai nata yana da saurin karewa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam mu kenan mu ne wanda shekarunmu aka takaita aka takaita ba a taba al'umma masu gajeru da karancin shekaru na duniya ba irin al'umman annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarunmu yawanci 60 ne kawai zuwa 70 ɗaɗɗaya ne masu haurawa 70 ɗaɗɗaya ne kawai mutanen da kuma haika ga mutum ya yi shekara da shekaru yana raye shekara dubu biyu dubu goma dubu kaza yana raye kawai a farkon zamani ana tafiya ana tafiya alkiyaman tana approaching sai aka zo mu dab da faduwar rana alkiyaman ta rage aka turo mana annabi sai aka sassabe shekarun kawai sassabe shekarun don a yi sauri kawai a tafi kiyaman sassabe shekaru malamai suka ce rahama ce ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da kai in talaka ne ma malam sai ka yi shekara dubu kana cin talaucin kafin ka mutu kaga yanzu kuma ɗan shekaru ne kaɗan ba kaɗan ba gero ba masara kaza kaza can hai a ka an rasa ka ma mutum ma kai an huta ba shi talaucin ya ci me ina fata an gane ko yawa in ma jin daɗin nema shikenan ɗan kaɗan ne ka tafi in ma ibadar ne sai ka yi ta da ɗan shekaru kaɗan sai Allah ya baka aljanna wani fa sai da ya shekara dubu goma yana sallan nan fa kafin ya samu aljanna kai kuma aka zo aka yi rayuwanka ma gaba ɗaya yan shekaru talatin wani zai ya tafi wani arba'in wani hamsin wani sittin wanda ya kai ɗan tamanin fa shi ne ake kawo shi gidan tv mazajen da suka ga shekaran jiya suka ga jiya kuma suka ga yau za a ɗauko su kaga wani ya fashe da kuka za ku akbar wato lokacin sardauna lauka kusa ba yi tarihin lokacin sardauna da muke tare da bawan allah nan yi lokacin tarihin ba hmm? <laughs> akwai wani wata kisa ina jin hadisi ne ni dai a littafi na gani wata mace ce ta zo tana yi wa annabi nuhu complain tana kuka wai ɗanta ya rasu yana ƙarami yana yau. shekara 450 tana nuna damuwa tana kuka ta ya rasu yau shi ne annabi nuna ya ce eh, a yi haƙuri akwai al'umman da za su zo nan gaba ma gaba ɗaya ma shekarun su ma 60 ne zuwa 70 ta ce al'umma eh iya shekarun su a duniya ta ce eh ta ce wallahi da ni ne zan zo wannan zamanin in na fara nafila na sa goshi na a ƙasa ba zan ɗago ba na shekara 60 haka ta ce haka ta ce ina fata an gane ko to shine to saboda haka malamai suka ce sassabe shekarunmu da aka yi rahama ne waɗansu sai da suka yi shekaru dubbai suna azumin nan suka yi shekaru dubbai suna sallah suka yi shekaru dubbai suna jihadi suka yi shekaru dubbai in a cikin jin daɗin ma cikin jin daɗin a talaucin ma shekaru ne suka yi kai kuma yanzu aljannan da wani ya yi sofari shekara eh, dubu goma dubu ashirin shekara dubu kaza kafin ya same ta sai kai ka zo kafin ka balaga ma sai da ka kai shekara goma sha bakwai in kai namiji ne al'umman manzon Allah duk daga shekara ɗaya biyu zuwa goma sha biyar ɗin wani sa'i zuwa sha shida ma duk ba a ma fara rubuta maka zunubi ba duk an ɗauki alƙalami daga kanka sannan wani sha bakwai ɗin ko sha shida yana balaga alƙalami na hau kan shi yan shekarun da zai wani shekara talatin sai Allah ya karɓi rayuwa wani shekara arba'in sai Allah ya karɓi rayuwa to kaga shekaru ɗan kaɗan kai kana sallah Allah baka aljannan gaba ɗaya ka zamanto kai ne mafifitan mutane ma ji Allah wanda aka taɓa yi ma kuntum khaira ummatin ne al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ukhrijan min nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar in talaucin ne ma kaɗan kawai za ka yi kawai ka tafi in jin daɗin ne ma shi ma ‘yan kaɗan ne kawai za ka yi ka tafi eh? wani kafin ya zama mai kuɗin ma malam sai ya kai shekara ashirin talatin yana zuwa dubai yana zuwa china yana zuwa abu nan a ce ya to miloniyan kawai ka kai hamsin kawai ka fara jin canjin ma test a bakinka duk lokacin da aka mori wannan abun dan kaɗan ne kawai wani ma sai ya kai shekara arba'in da wani abu yake gama wani gidan shi da yake ta ginawa a shige shi ai kwana nawa a shige shi ai kwana nawa duk an tafi ina fata an gane ko to shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa kuna son wannan duniyan mai saurin ƙarewa saurin ƙarewa ne da ita kana matashinka yanzu ka kalli yadda kake fatan ka jikinka ka yi tsalle a nan ka yi tsalle a barka ma ba mutuwan kwanaki kaɗan ma kawai sai ka ji duk wannan lafiyar mata tafi kawai musamman yanzu ina a ce matashi ɗan ƙarami ma yanzu a akwai heart attack akwai kansa akwai wannan kullum ba daɗi ma malam wani hawan jini wani ciwon sugan da da ba a yin shi ma duk gashi na yanzu a zo a iyakance maka abincin abincin da zaka rika ci kawai a iyakance maka duk irin wannan shi wata zaruna al'afira Allah ce kuna barin lahira kun fi karkata zuwa ga duniyar nan mai saurin karewa kuna barin lahira kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul a'la ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi tafi dawama Allah ce wujuhun yawma idhin zaka ga waɗansu fuskoki a wannan rana ranan tashin ƙiyama nan zaka ga fuskokin nadiratun cikin ni'ima cikin sheƙi suna annuri da haske da komai da alaman jin daɗi da walwala a tare da su kasa an ce an ce labarin zuciya a tambayi ne. a tambayi fuska kawai to wani idan ya tashi maka gobe lahiran nan gobe kiyaman nan daga ganin fuskan shi kawai za ka san eh lallai wani an yi sa'an zuwa lahira fuskan a sake kawai cikin walwala da haske da annuri da jin daɗi sheƙi fuskan yake yi musamman ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al za a tada al'umma ta inji manzo Allah ta yanda zan gane al'umma ta fararen fuskoki zaka gani fuskokin su suna cikin sheki har ya buga misali da za a ce dokinka mai farin fuska ya ɓace ya shiga da wakai waɗanda suke baƙaƙe ne kirin har fuskokinsu dan Allah daga hangan dokin ka dinnan daga nan in ka hangi dawakan ba za ka gane naka ba annabi ya ce ni haka zan gane al'umma ta cikin dukkan al'ummomin duniya a filin kiyama ta fuskokin su zan gane su kawai saboda yawan wanke su da alwala suna sheki ko kafiri ne musulunta yau kwana biyu sai kaga fuskan shi ta canja akan yanda yake da ruwan alwala hasken imani to waɗansu fuskoki za su tashi gobe kiyama nadiratun cikin A haske da ni'ima da walwala ila rabbiha naziratun kuma za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabansa wata yana goma sha biyar daidai ka san lokacin da wata ta yake kure bude hasken shi kenan sai manzo Allah yana zaune da sahabai yace ku kalli wannan watan suka daga ido suka kalle shi suka ce shin ba kwa ganin wannan watan suka ce muna ganin shi fes ya manzan Allah gashi nan tangaran ya ce akwai wani abin da ya tsare muku daga ganin shi suka ce a'a shi nan fewu ya manzan Allah ya ce haka za ku ga ku gobe kiyama ƙararrayin da kuke ganin watan nan ba tare da wani shamaki ba Allah zai zo ya zauna manzo Allah ya yi bayani a hadisi cewa ranar juma'a juma'a Allah zai rika zuwa ana ajiye kujeru a cikin aljanna kuma inda ran juma'a juma'a ke zuwa cin kasuwan aljanna ran juma'a ne a je a ci wannan a ci wancan a ci wannan a ci wancan sai a kawo waɗansu kujeru a ajiye su na lu'ulu'u da gwalagwalai ga sanan kujeru sai a kawo ni babban kujera waɗannan ta daman kujeran waɗannan ta hannun kujeran sai an annaba da manzanni su zo su zauna Allah sai ya bayyana a tsakiya akan kujeran shi karara za a gan shi ba za a ido dai ba zai ganshi a nan duniya ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul al-absar amma wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun za a ga Allah karara aka ce wato ganin fuskan Allah kawai wato wata ni'ima ce da za ta danna ni'iman da kake jin ta aljannan kuma in ji annabi sallallahu alaihi sallam. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى نعم ألا مدوك كين سركية ووجوه يومئذ باسرة waɗansu fuskoki waɗannan fuskokin da aka buga misali da su ɗazu na mumunai kenan wanda suka yi wa Allah ɗa'a da biyayya suka yi sa'an tafiya lahira fuskokin kafurai da mushrikai da munafukai da waɗanda ba su yi sa'an tafiya lahiran ba fuskokinsu in ji Allah yauma izin a wannan ranan basiratun amurtuke fuskan amurtuke a ɗaure a takure ta tattare ta yi baƙaƙirin kai za ka ce wani yankin duhun dare ne aka maka a fuska ka annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli muslima eh haka saboda me saboda bakin cikin ba za a shiga aljanna ba saboda me wahala na gobe kiyaman da za a sha to haka za su tashi ta zunnu duk mai wannan fuskan yana da yaƙini da tabbacin cewa an yuf'ala biha faqira wato za a azabtar da su azaba mai tsananin gaske wanda zai fatattaka kasusuwan jikinsu ya kakkarya su Alfaqiratu su ne ƙasusuwan baya alfaqr faqr kasusuwan baya wato yazunnu wato suna da tabbaci ranan azaba kawai za su shiga babu makawa azaban nan kuma fatattaka mutum take ta tarwatsa kasusuwan jikinsa Allah Ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce kalla Allah ya mana tsawa ya tsawatar mana domin a can baya ya ce tuhibbunal ajilata ko mun fi karkata zuwa ga duniyan nan mun fi son duniyan nan mai saurin karewa wata garunal akhira mun fi juya wa lahira baya mun fi karkata zuwa ga duniya sai Allah ya mana ya ce kalla to kada ku kuskura ku yi wannan rayuwa kada ku kuskura ku fifita rayuwar duniya sama da lahira domin me Allah ce idza balagati taraqi ranan da ran mutum za a zare shi ya zo makogoro nan idza balagati taraqi ai idza balagati ruhu alhulquma kenan idan ran mutum ya zo nan wuya makogoro za a fidda shi malamai suka ce idan za a zare ran mutum daga babban yatsa na kafa haka ake zaro shi ake zaro shi ake zaro shi duk gaban da ran ya wuce aka zare haka ga gaban ta karye haka ana zaro shi ana zaro shi ana zaro shi sai ka ji wajen yayi sanyi nan kuma inda ran bai zo ba yana da zafi ana zarowa ana zarowa ana zarowa duk in ya wuce gwiwan kafa sai ka gwiwa ta yi haka haka ana zarowa ana zarowa da ya zo hannu na ya ga hannu ya yi haka ya yi haka duka kakkarewa yake sai ya zamanto ta inda za a fidda ran ta makogorin mutum ana zare ranta nan sai kaga shi ma wuya ya me ya kari to Allah ya ce ran da mako a wuyan mutum ran shi zai zo makogoro an zo zare shi an taru ‘yan uwa da dangi da ‘ya'ya da iyalanka da suwaye naka da masoyanka gaba ɗaya an taru a kanka kana kwanci a kan gado ana kallon yadda kake buga-buga kawai kake artabu da fitarai yadda kake jijjiga yadda kake wato ah, ranke mummurɗa gaɓoɓinka kawai ma in zai fita ka ga mutum yana fidda wani irin gumi da jibi mamala wallahi domin sakaratul mauti waje a sakaratul mauti bil haƙƙi. mutuwa da magaginta da bugun mutuwa a ranar ya zo maka bil haƙƙi da gaskiya ne kawai mutuwan za ka yi kawai babu tantama ba magani kawai likita masai sai ce sorry kawai Mai brother kawai aje a yi haƙuri ina fata an gane ko wakila a wannan lokacin da aka ga fa'iza bari albasaru idonka sun juye gaba ɗaya farin nan ya bulluko ma malam idon sun juye wakila sai ka ji mutane a wannan gefen suna cewa man raƙa sai a ce wa ya isa akwai mai masa ruƙiya Allah sai ya tambaya akwai mai masa magani ina likitan akwai wanda zai cece shi qila man raq wa zai zo ya masa wani addu'a ya mai tofin da zai hana ran nan fita babu sai dai a rika ta kuka ana ta kuka ana Allah sarki Allahu akbar inna lillahi wa inna shi ke dan abun da dan adam zai iya ga kwararrun likitocin suna zaune ba abin da za su ga kuɗin ba abin da za a yi Wazanna shi kuma ya yi yaƙini a zuciyar ya tabbatar annahul firaq yau zai rabu da duniya da kowa ma kawai zai rabu da duniya zai rabu da dukiya zai rabu da iyali zai rabu da kowa da ka sani alfiraku ranar rabuwa ce ta zo masa yau abinda zai manne masa ya liƙe masa ba zai rabu da shi ba shine ayyukan da ya yi na alheri ko na sharri da su za a shiga kabari waltaffati saƙu bi saƙ za ka ga cinyar shi ta murɗe ta nannaɗe da ɗaya cinyar sun haɗu haka kawai sun manne idan ran yana fita sai a ce ila rabbika yauma ma'izin almasaq yau zuwa ga ubangijinka ne za a ja ka ga ubangijinka yau za ka koma ina fata an gane ko? in kafuri ne in ya fara shan azaba ya fara shan azaba ya ga sakamakon abin da ya dama fuskan Allah ce ba siratun a murtuke take ko me yasa ta murtuke ya ga lahiran bai masa ba fala saddaka ya kiyaye sadaka ya kiya fidda zakka wala salla kun san asuran da muka karanta jiya mudaffir ai mala'ikun da suke tsaron wutan sun tambayi wutan ma salaka kun fi sakar ko قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب حتى أتانا اليقين to nan za a tambaye su kaman Allah yana bayani me dalilin da sa suke shan azaba fuskansu bata musu ba fala saddaka ya ki sadaka wala salla ya ki yayi ina fata an gane walakin kazzaba wata walla abin da ya yi ya juya musuluncin ya ƙaryata musuluncin ya ƙaryata annabi ya ƙaryata alƙur'ani ka masa wa'azi ya ce ƙarya ne wata walla kuma ya juya wa umarnin Allah baya shine wa kunna na hudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyaumiddin din shine walakin kazzaba biyaumiddin sannan wata walla in mutum ya juya umarnin Allah baya menene sai ya hudu ma'al sai a rika shiga duniyar a dulmuya kawai kama wani yance da Allah ku jira ni mu dulmuya cikin duniyar mu fito an jima da yamma wai za a shiga ke ka gani to shi ya kai shiga shan wannan azaban bayan fa ya ƙi imanin ya ƙi sallan ya karyata gobe kiyaman ya juya wa annabi da umarninsa baya ya juya qur'ani da umarnin alqur'ani baya summa zahaba ila ahlihi ya tamatta idan ya shiga mutanensa ko iyalinsa sai ka ga yana takama yana takawa ɗai ɗai ɗai wai shi wata tsiya ce a bayan ƙasa haka za ka samu ana ran da daɗe yana sannunku ai manya ne babba ne abuja yake duk girman fa a can ta ƙare babba ne eh, abuja yake maka shi in za a zo hutu aka shigo motocin nan na nas na wata 'yar sanda to in baka kauce a hanya ba za a kaɗe ka kuma ba mai zuwa ya tambaya wa aka kaɗe so kuma talaka idan aka je ƙauye sai ya laita lana mithla ma utiya honorable innahu lazu hazzin azim wayo Allah na ina mani ne wannan inna hula zu hazzin azim wallahi shi kan ya more wannan ya hai miliyan goma sha biyar a wata su ne kaza su ne kaza su ne kaza ina mani ne shi ina mani ne shi haka za ka samu buri kawai abin duniya kawai Allah abin ya rufa mana asiri summa zahaba ila ahali ya yatamatta an ce wannan ayan ta sauka akan Abu Jahal da duk wani mai aiki irin na Abu Jahal ya karyata annabi ya karyata sallah ya karyata sadaka ya karyata gobe kiyama ya juya baya sannan ya zo cikin mutane yana alfahari yana takama shine wanin nan da ba a isa a taba shi ba sai dai ya taba Allah ya ce aula laka fa aula halaka ta tabbata a kanka summa aula laka fa aula sannan halaka ta ƙara tabbata a kanka mutumin da ya bar sallah ya bar sadaka ya karyata ƙiyama ya juya Allah baya yake takawa da alfahari da jiji da kai da wani girman kai a doron ƙasa ai wannan halaka sannan halaka sannan halaka kan ta tabbata a kan shi ina fata an gane to muna so mu ji menene asalinka kai innan da kake takama a bayan ƙasa wai kai wani abu ne kake taku ɗaya ɗin nan wai kai wani ne muna son mu ji asalinka origin naka daga menene kai shine Allah zai tona maka asiri أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ashe mani ne mashi mani ne mai ke alfahari a ban kasa mani ne mai ke taku ɗaɗɗayan ashe gudan jini ne ma wanda ma ya zauna a mahaifan mace kuma ya fito ta gabanta shikenan Allah ya tona asirin karka ka daina ma kawai wallahi ka natsu kawai ka yi lip cikin jama'a ka nuna daidai suke kawai Allah ce a yahsabul insanu wai shi wannan mutumin da yake daga kai a duniya yake takama yake tako ɗaiɗaya yake wani alfahari har ma yana gani ya fi ƙarfin ya yi sallah ma a'a sallah ba nasu ba ne ya fi ƙarfin ya yi sadaka ya fidda haƙƙin Allah a ya wuce nan ya fi ƙarfin irin shi ma ya mutu ma a tada shi wai disappointment ne ya kamata irin su kar a ta da su in sun mutu a bar su kai duk ɓarnan da suka yi kawai sun haye kawai haba Allah ce wai a yahsabul insanu an yi turaka sudan wai shi da nufin wannan mutum a bar shi kawai a banza kawai ya rayu ya yi abin da ya ga dama kawai a ba shi dukiya a ba shi eh, mata a ba shi gida a ba shi mota a ba shi wannan a ba shi wannan ya ci ya sha ya tsakace haƙwaran shi ya sha wannan ya sha wannan ya bige wannan ya make wannan yana nufin kawai shi ya abin da ya dace a masa kenan ba ibada ba mutuwa ba tayarwa bayan mutuwa ba hisabi a bar shi kawai ya tafi kalau kawai arha Allah ce kai ƙaryanka ba za a bar ka sudan haka kawai ba wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah ce ga dalilin da na halicce ka kawai da aljani da mutane ban halicce ku don komai ba sai dai don ku bauta mun kai zo ka ibada kawai ka daina girman kai shi wannan mutum mai ɗaga kan nan mai jiji da kan nan mai girman kan nan wanda yake gani ya fi ƙarfin ya tsaya gaban Allah alam ya kunu fatan ya tuna mana bai taɓa zamo mani ba ne bai taɓa zamanto igon mani ba mani nan gashi kaman kaki in ka farto shi ka zubar a ƙasa kaman majina gashi baka taɓa zamanto mani ba alam yaku nutfatan min maniyin baka zamanto wani digon mani bane tumna wanda aka zuba ta ma al'auran namiji ka fito aka zuba ka a cikin mahaifar mahaifiyarka ka zauna a mahaifiyar mahaifar mahaifiyarka na tsawon kwana arba'in kana mani lokacin da mani ya zuba a ƙasa a zo a ga wani alfahari zai yi duk wanda ya gan shi share shi zai kazanta ne makawai me abun sha'awa a wajen menene abun burge mani ne gashi nan bai motsi bai komai dan ba abun nan duk wanda ya gan shi ma ya ga abun kazanta share shi za a yi a kau da shi asalin fa yanda kake kenan ka zauna a haka ka fito a mafitsaran namiji sannan aka harbo ka ka zauna mahaifiyar mace mahaifar mace ka zauna a nan kana manin na tsawon kwana arba'in sannan kuma ka rikide daga mani ka koma sun makana alaƙatan sai ka koma gudan jini tsabar jini kawai wanda in ya zube ma shi kenan mace ma haita daina sallah ma saboda kawai kama taba mata jiki daina ma sallah zauna a ce wance cikinta ya zuba jini ne ka zauna a haka kwana arba'in hmm? sannan ka zamanto tsoka kwana arba'in ba ta motsi ba ta komai tsokar ba a matsa ga wajen ido ba wajen kunne wajen hannu a a dunkule kai tsoka ce ga ta nan daga nan ka zamanto tsaban kashi skeleton a tsiro a aka skeleton ka ga yadda kake a a ka kalle shi da ka ga wajen idon ka yadda yake bulo ka iya tura ta wajen a kalli ka nan a skeleton yadda kake a kalli bakinka nan kawai wannan kasusuwan fa aka zo aka dan lullube su da nama sai ka zama to kawai wata tsiya a duniya kuma ba a isa ba kawai takun ka aka zo aka ma kayan ciki aka yi wajen bayan gida ma a duk inda yake takaman nan akwai bayan gida ma a cikin wani atini wani zawo wani amma ana taka ɗaya ɗaya ba a isa ba sai mu hmm? Allah ce fa khalaqa daga nan ne muka halicce ka fa sawwa muka daidaita ka allazi khalaqaka fa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim Allah ya tambaya a can suran da zamu zo nan gaba ya kai dan adam mai girman kai mai jiji da kai mai alfahari wanda yafi karfin sallah mai taka jama'a ma gharraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne har ka bijirewa ubangijinka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala wanda ya halicce ka ya daidaita ka fi ayi suratin ma sha arattaba wanda da ya ga dama sai ya fidda kai a wata sura ta alade ko kare ko rabin mutun mutum ka wani abu can amma ya mai da kai mutum ya karrama ka wala karramna bani adama ya karrama ka fa khalaqa fa sawwa aka daidaita yatsun ka daidai yatsun hannun dama ba su fi yatsun hannun hagu tsawo ba idon ka na dama bai fi idon hagu girma ba kunnenka na dama bai fi kunnen hagu girma ba Ƙafanka ta dama ba fi ta hagu tsawo ba komai in ji Allah fasawaka fa khalaqa fasawwa ya halice ka daidaita ka bayan haka faja'ala minhu zawjayn dhakara wal untha sai ya tsago daga wannan maniyin guda ɗayan sai ya tsaga shi waɗansu ya mai da maniyinsu su fito a matsayin maza waɗansu kuma maniyin ya fidda su a matsayin mata waɗansu a matsayin gajeru waɗansu a matsayin dogaye waɗansu masu jiki lutaye waɗansu sirara waɗansu eh, daidai waɗansu farare waɗansu baƙaƙe waɗansu ɗan jajaye jajaye ga sanan dai shi ne faja'ala minhu zaujaini azzakara wal unsa to wanda ya yi wannan aikin sai ya tambaya alaisa zalika biqadirin ala an yuhiyal mauta ashe wanda yi wannan aikin bai da ikon ya tada mutum bayan ya mutu da fa baka nan aka samar da kai yanzu kuma ga gangan jikin wai a tada kai ne ake musu za mu iya cewa eh babu shakka ya Allah za ka iya tada mu za ka iya tada kafiri mai musun gobe kiyaman nan wannan karshen wannan sura mai albarka kenan da fatan Allah madaukakin sarki mana muwafaka Allah ya shirye mu akan tafarki madaidaici Allah ya sanya mu cikin masu yiwa Allah da'a da biyayya da ladabi abinda yace a bari a bari abinda yace ayi ayi saboda mu tsira gobe kiyama barakallahu Thank you. eto eh mai janaba ya kasu kace biyu dalilin janaban nashi shin ya sadu da iyalin shi ne ko kuma mafarki ne abun ya zo masa idan saduwa da iyali ne ya kamata kafin ya sadu da ita ya tanada duk wani abin da duk wani abin ruwan zafi ya tanada shi in ya so ya tafasa ruwan ya sa shi a flax ya ajiye domin ya san zai ma wannan aikin samun janaba din ya kamata ya saman ma ita janaban ya mata tanadi in lokacin sanyi ne ya tana da ruwan zafin ko ya tana da abun dumama ruwan zafin amma idan misali mafarki ne abun ya zo masa bai da ruwan zafin bai da abun ɗumama ruwan zafin misali kuma abun ya zo masa yana mafarki ba da son shi ba to wannan idan zai cutu da yin amfani da ruwan sanyi kuma ga lokacin sallah ya zo zai iya yin taimama ya yi sallah ɗin fendin kafin ya samu ruwan zafi eto eh zakka wani haƙƙi ne na Allah subhanahu ta'ala wanda ya wajabta akan ɗan adam yana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ɗin nan wanda suke zuwa bayan sallah buniyar islamu ala khamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wa tuqima salata sai wa tu'tiya zakata zakka wani haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta akan yan adam ya wajabta in akan kuɗi ya wajabta akan ma'adinai ya wajabta akan dabbobi ya wajabta akan hatsi ya wajabta akan kayan kasuwanci idan mutum ya samu kowanne Allah ya sanya masa nisabi in kuɗi ne sai sun kai kaza kuma sun shekara haka nan ma dabbobi da duk wani abu sannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna in kuɗi ne za ka cire cikin dukkan abin da ka mallaka in ya kai nisabi din nan kashi ɗaya cikin arba'in ɗin shi yanzu inda kana da miliyan arba'in a duniyan nan komai naka kai total miliyan arba'in to miliyan ɗaya ne zakkanka na wannan miliyan arba'in ɗin in kuma miliyan ɗaya ne Allah ya mallaka maka zakkan wannan miliyan ɗin nan dubu ashirin da biyar ne kaga sauƙi sai da ka samu miliyan arba'in aka ce ka ba da ɗaya kaga mai sauƙi ne dabbobi ga sunan shanu sai sun kai talatin ka ba da ɗaya awaki sai sun kai da tumaki sai sun kai arba'in raƙuma sai sun kai kusan talatin ka fara ba da raƙumi guda ɗaya biyar din nan duka za ta rika ba da tinkiya tinkiya tinkiya ne haka to kaga wannan wani al'amari ne na sauki mutum ya cire wannan zakkan yana mai imani da yadda cewa eh lalle Allah ne ya ce ya cire kuma yana farin ciki yayin cirewa din ba wai a sami cikin bacin rai da daure fuska akan zai cire hakkin Allah ba sannan ya bawa mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ce a baiwa mutum nau'i ne na takwas waɗansu suna samuwa a yanzu waɗansu ba sa samuwa ala ayi halin ka ba da zakkan nan ka nemi fatawa gun malami wani iri aka ce ka bawa sannan fa'idan zakkan nan amfanin zakkan kan samu amfanin zakkan ta ɓangaren dukiyanka sannan da ɓangaren ka kai karan kanka Allah ce khuz min a khuz min amwalihim ko sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim wato zakkan nan tana ƙara haɓaka dukiya tana ƙara yawaita dukiyan ta sanya wa dukiyan albarka da ƙaruwa da haɓaka ta ɓangaren dukiyan kenan ta kare dukiyan kuma daga bala'i da fitina da musiba irin ta halaka sannan kai kuma ta ɓangarenka tuzakkihim wa tutahhiruhum a tsarta tsarkake ka daga zunubai ta yafe maka zunubai duk ta narkar da su wannan shine fa'idan dai zakka a musulunce idan aka zo yinta sai a je a nemi fatawa a wannan lokacin a yana da kyau mana ka karbi aron kuɗi ka karbi bashi in ka san kana da sos ɗin biyan su yanzu misali ina da waɗansu harkoki ina da waɗansu kuɗi za su zo ba su zo ba za su zo ba su zo ba transfer in bai iso ba sai na ce ba ni aro ai in ka karbi aro ko ka karbi bashi akan za ka karbi akan abin da za ka iya mayarwa ne ina fata an gane waɗansu kuɗi za su shigo mu ko ko muna adashe adashe na zai kullo nan kaza ko kuma kuɗi na za su kullo nan kaza amma kafin su kullo har an biya aikin haji an tafi sai un ara wannan babu laifi un ara ko un karbi bashi amma baka da ko sisi baka da hanyar samun kobon baka da hanyar ka ce ka karɓo kawai kai ka je haji Allah bai kallafa maka ba domin dama ya ce liman istata'a ilaihi sabila ko ka mutu ba ka yi aikin haji ba don rashi Allah ba zai kama ka ba kai ne kawai kake ɗora kanka fitina a zo a yi gwanjen gidanka a yi gwanjen waɗansu kayayyakinka ka ka fita ka bar iyalinka cikin matsalan gidan haya da wani irin haƙorin hajin da ba zai eh, rufe maka komai ba wannan shi ne cewa ranar wanda ya

kuma a jawo la'asar a yi ta a lokacin azahar jam'u takdim wannan shine sunnan wannan wajen wanda ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'idojin aikin haji a ka'idan da ta shafi wato arfa shi kuma magrib da isha'i a yi shi a muzdalifa ba za a bar arfa ba sai an tabbatar da cewa rana ta faɗi kaga rana ta faɗi ya kamata a yi magrib ya shigo a yi magariba amma sai aka ce a kar a yi magariba a wajen ka kama hanya sai ka je musdalifa kafin ka isa musdalifa kuma lokacin isha yayi sai ka yi magariba da isha jam'u ta akhirin a lokacin isha da kiran sallah ɗaya da ikama guda ikama guda biyu wannan shine sunnan waɗannan wuraren tabbatacciya kenan fata Allah samu dace duk wanda ka kai yi saɓanin malamai ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai yi sujada kar ya durƙusa yayin zuwa sujadan yadda raƙumi yake kwanciya yadda raƙumi yake kwanciya domin yawancin sallah an hana mu mukamantu da dabbobi a ciki dabbobi daban-daban kar mutum ya zo ya rika cakan sallah kamar yadda. kaza take cakan hatsi kar mutum ya shimfiɗa hannayen shi na tsintsiyan hannun shi yayin da zai sujada kamar yadda kare yake kwanciya kar mutum ya riƙa waige-waige kamar yadda dila take waige-waige sannan kar mutum ya riƙa zuwa wajen sujada yana durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa kaga duk waɗansu kamanceceniya ne da dabbobi aka hana mu to ya raƙumi yake durƙusawa sai waɗansu malamai suka kalli kafan raƙumi idan zai durƙusa ƙafan gaba ne yake fara naɗewa haka sai sun sauka gaba ɗaya sai ƙafan baya su sauka ko to sai waɗansu malamai suka ce so idan mutum zai je sallah tunda aka ce karya sauka zuwa sujada yadda raƙumi yake kwanciya sai suka ce ya fara zuwa da, ƙafa kenan shine ya saba wa inda raƙumi sai ka yi haka ka auna hannayenka su ne kafafuwan gaba na raƙumi kenan ƙafafuwanka su ne kafafan baya na raƙumi tunda an hana ka yi irin na raƙumi sai ka fara zuwa da gwiwa kenan sannan hannu su zo daga baya waɗannan shine irin su imamu shafi'i su menene suka zauna suka ce a'a ai asalin ƙafar raƙumi su ne na gaban su ne mu a madadin kafanmu hannayenmu su ne madadin kafar raƙumi na baya aka ce mai dalilin ku suka ci ai inda gwiwa take nan ne kafa so a suka duba ai gwiwa tana kafafuwan gaba ne na raƙumi shi ne a madadin menene kafanmu saboda haka in ka zo sauka kenan kar ka fara sauka da kafa sai ka sauka da hannu to shine malamai sai suka samu saɓani ina ne kafan ina kafa a raƙumi a madadin kafan mutum ina ne hannaye a jikin raƙumi a madadin hannaye na mutum sai aka samu saɓani waɗannan suka ce inda gwiwa take suke nan ne madadin kafanmu bi ma'ana kafan raƙumi na gaba su ne a madadin kafafuwanka kai ɗan adam a ba na baya ba ai ba kafan gaba <laughs> sai waɗancan malamai suka ce a'a mu ba ruwanmu da wannan calculation ɗin kawai kar ka sauka a sallah yadda raƙumi yake in ka zo sallah ka yi haka kamar raƙumin hannayenka su ne ƙafan gaba kafafuwanka su ne kafa saboda haka kar ka jira da abin nan shine he waɗansu da suka yi wannan fahimtan suka gamsu da ita sai su je don su saba raƙumi sai su fara zuwa da kafa gwiwa kafin hannu su zo wanda kuma suka je wancan fahimtan sai su fara gabatar da hannu su ne malikiya kafin abin da ya zo shi yasa za ka samu a masallatai in ka je makka su menene ko a masallatai kaga waɗansu suna sauka da hannu waɗansu suna sauka da gwiwa duk wanda ka yi fahimtar malamai ne Allah ya albarka na wanne eto eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da hannu yakan tafi da wannan amma yawanci hadisi shi ana amfani da alƙawu magana akan practice magana akan practice yanzu idan na zo na yi abu na cekar kar wani ya yi to an fi karfafa hadisin magana akan hadisin menene hadisin aiki domin wannan karara ya fito ya ce kar to saboda haka duk malamai wanda duk suka yi duk sun ɗauko suna yi babu wani abu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai hukuncin wanda yake karatun Qur'ani aka masa sallama sai ya amsa wa alaikumus salam ya tsaya idan ya amsa sallaman aka tambaye shi abinda za a tambaye shi ko aka tattauna da shi idan ya zo karanta ayan kuma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ci gaba da karanta ayan zai ya kashe rai zai yi wa Allah dabara kenan ina fata an gani duk wanda ya wani abin da Allah ya haramta ko wani zunubin da ake yi wa mutum haddi ko punishment a nan duniya na yanka hannu ko na jifa ko na kisa idan ya wata dabara da ta kubutar da shi a nan duniya ya san bai kubuta a gobe kiyama ba idan kuma yana takama da wani da ba zai taɓu ba duk abin da ya aikata to faman yujadilu laha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim khasima babu wanda isa kuma ya tare wannan ukubar a gobe kiyama saboda haka mutum ya ji tsoron Allah kawai ya daina aikata abubuwa gara ma a maka a maka hukunci anan yafi sauki akan mutum ya je gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalul muslimu fi fushatin ma lam yusib daman haraman musulmi baya gushe cikin walwala da kwanciyan hankali a gobe kiyama matukan bai da jinin wani a wuyan shi an yadda mene? to akwai wanda yadda agogo da makulli a wajen alwala an gani akwai yan da suka bukaci a sa su a addu'a wajen neman aiki to Allah maɗaukakin sarki ya ba su aiki masu ba su suka Allah biya musu masu fama da gidajen haya Allah ubangiji ya ba su nasu na kansu mata masu ciki Allah ubangiji ya sauke su lafiya yan uwa da suke ɗaukan nauyin wannan tafsiri irin su ASD irin su Nadabo irin su Caccangi irin su yahuza yashe irin su maryam gidado da mutane bayan allah maza da mata daban-daban waɗanda da suke ɗauka da suke ɗauka yanzu da yan uwa da suke garzayowa da kyamara su ɗauka su yaɗa wannan alkhairin a cikin al'umma da masu zuwa su zauna a sauraro allah maɗaukakin sarki ya yi muna albarka ya sanya ladan waɗannan ayyuka a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da tsabtatacciyar zuciya Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali fitinu da bala'un da suka faɗo mana ya Allah mun roƙe ka Allah ka yaye mana su Allah ka kawar mana su Allah ka mai da su kan waɗanda suke ah, shirya su in ba masu shirya bane ya rabbal alamin ya arhamar rahimin yan uwanmu da suke aikin soja da waɗanda suke aikin yan sanda da waɗanda suke aikin custom da immigration da gan robobinmu da yan civil defense da yan hisba da yan agaji da mai sa uniform wani kore wani ja wani yalo wani abun nan duka dai matukan su musulmai na Allah mu roƙe ka Allah ka musu albarka cikin uniform din Allah ka kare mana mutuncin musulmai duk inda suke wanda Allah ya ba su amanan aikin gwamnati ya Allah mun roƙe ka ka taimaka musu ka ƙarfafa zukatansu wajen isar da wannan amanan Allah duk abin da zaka bamu in ta hanyar haram ne Allah ka damƙe hannayenmu ka cire mana tunanin haram ɗin a kwakwalenmu kar ka bamu daman ganin haram ɗin mu yi ido biyu da shi ballanta nama mu taɓa Allah ka ba azurta mu da halal Allah ka ɓuɓɓugo mana da hanyoyin arzikinka masu albarka ya rabbal alamin ‘ya'yanmu masu karatu a nan cikin gida da waje Allah ka musu albarka, ka kara musu basira, ka kare mana imaninsu a duk inda suke a ƙasashen nan, Allah ka tsare musu addininsu da aƙidansu, Allah ka sa abin da suke karanta wanda zai amfani al'umman ƙasan ne da al'umman musulmi, kuma ya zamanto dalilin su aljanna gobe kiyama ya rabbal alamin. ‘Yan kasuwanmu da suke harkan kasuwanci, masu shimfiɗa abu a da masu kiosk kiosk da masu kasuwanci daga gari zuwa gari ƙasa zuwa wata ƙasa Allah mu roƙe ka ka zuba musu albarka mai ɗimbin yawa Allah ka haɓaka musu kasuwanci nasu Allah ka kare su daga asara ya rabbal alamin Allah ka musu albarka a duk inda suke mazanmu matasanmu da mata maza da mata Allah ka musu albarka ka kare mana imaninsu ka kare mana su daga fadawa tarkon shaidan irin na wannan lokaci malaman mu Allah ka kare mana mutuncin su shugabannin da ka dora mana bisa hikimanka da iradanka ya Allah kai ka fi mu sani ka dora mana su Allah ka shiryan mana su Allah ka sanya su akan hanya Allah ka sanya musu zuciya na adalci ka nuna musu kurakurai ka ba su ikon gyarawa ka nuna musu abin da yake daidai su dawwama suna yin shi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin yan uwa da suke kokari wajen ah, yan kwamiti na wannan masallaci wanda suke ƙoƙarin ganin duk komai an yi shi a cikin walwala da kwanciyar hankali Allah ubin ya sanya musu a mizani yan da suke saya mana man janareto ya ajiye mana saboda wannan watan Allah saka masa da alkhairi Allah haskaka masa makwancinsa wanda yake da niyyar yin aikin alkhairi bai da hali Allah biya shi a bisa niyyar shi Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika wala tudhillana bi ma'asiyatik waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد Rabbil Alemin.